a wani lokacin malaman addinin musulunci sukan yi fatawa game da rayuwar aure ko wasu abubuwa sai wannan fatawar ta yi nauyi a kan kunnen mutane ko kuma mutane su rika lissafa wannan lafazi da malami ya amfani da shi ko waɗannan kalmomi da ya amfani da su a matsayin sakin layi duk da kasancewar addinin musulunci bai doɗe ƙofar malami ya fito ya yi bayani filla-filla yadda za a fahimta ba musamman idan ya saka yin hikinkimu a ciki tare da yin kinaya wajen ɓoye wasu lafizza waɗanda ambatan su bai dace ba kamar ambatan irin su tsiraici kai tsaye ambatan sunayen al'aura da ambatan saduwar aure da wani suna wanda mutane suke amfani da shi a harshe na batsa ba a harshe na mutunci da kima ba to a bisa wannan kaga kenan addinin musulunci ya ba da dama ga dukkan wani malami ya ba da dama ga dukkan wani mai faɗakarwa ya ba da dama ga dukkan wani mai karantarwa ya buɗe wa mutane duk abin da ya shafi mu'amalar auratayya daidai da yanda za su fahimta su ilmantu da kuma daidai da shekarunsu da matsayinsu kasancewarsu maza ne mata ne kowanne za a gaya masa daidai da matsayinsa domin kuwa aure ibada ce daga cikin ibadojin ubangiji subhanahu wataala ita ko ibada ba zai yiwu a yi ta ba har sai an san yanayin yadda ake yin ta ba ina nufin aure wata ibada ce wacce take da shi wato yanayin yadda za a gudanar da zamantakewar ba amma kuma yanayin gudanar da zamantakewar wani abu ne da Allah ya bari a hannun mutane kowa zai gwada kwarewarsa da dabararsa amma kuma sanin haka yana daga cikin addini wannan dukkan ɗalibai na ilimi sun san me nake nufi domin ibada kala biyu ce akwai ibada mai zaman kanta akwai ibada da take ta kuma tsari ce zuwa ga wata ibada din wannan abu ne sananne a wajen ɗaliban ilimi sun bata wato kiss ɗaya ne daga cikin muhimman abubuwa da suke taka rawa gani a wato ko zamantakewar aure me yasa na ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taka rawar gani a zamantakewar aure na faɗi wannan ne domin kuwa yana ɗaya daga cikin mafi girman hanyoyin da suke ƙara danƙon soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata sai dai kash tare da muhimmancinsa wasu suna ɗauka cewa wannan sumbata ɗin kawai al'ada ce ta turawa wasu magani suke kamar wani wani abu ne da ya fullo daga wajen mutanen banza tare da cewa addinin musulunci ya zo da sumbata kai saboda tasirin sumbata ma sanya sumbata da aka yi a cikin ɗaya daga cikin abubuwan da ake gabatarwa aikin hajji wato sumbatar Hadarul aswad har ma ta bata asar cewa sai na Umar ibn al-Khattab idan ya zo ya sumbace shi yakan ce ni na san kai dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa yace walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk ce na san dutse ne kai ba za ka amfani ba ba za ka cutar ba ba dan na ga manzo Allah na sumbata ka ba da ban sumbace ka ba kaga kenan sumbata har a cikin aikin hajji tana da tasiri haka addinin musulunci ya zo da iyaye su sumbaci 'ya'yansu kamar da ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar Hassan da Husaini ya sumbaci Isa na Fatima a goshi ya sumbace ta radiyallahu anha kaga kenan sumbata a cikin addinin musulunci tana da hurumi sai sumbata kala ta uku shine miji ya sambaci matarsa wannan nau'in shine wanda za mu yi magana a kansa a inda za mu je jawabin malam ya yi magana sosai game da lamarin sumbata inda a gurin wani yake ikirarin cewa kamar turawa da suka kawo malam ya musanta kan tare da tabbatar masa da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana yi gami da haskawa mutane sumbata din ga yanayin da ya dace a yi ta ka sumbanci wani baki da baki to an hana namiji duk yadda suke kaunan juna da shi da wani to su sambanci juna baki da baki an hana haka nan mace ta ɗau bakinta ta sa cikin bakin wata mace ‘yar uwarta ta sumbanta shi ma an hana ta wannan kawai an bar shi ne tsakanin mata da miji in kun iya ma kenan domin malam sani an <laughs> ɗan ya kaɗa kai ina bai taɓa ba ɗan ina to <laughs> ɗan barro boko to boko dai ce kada ya haka na ce koya mutane hada waki da waki ina ba boko wane ina ba boko wane ku dai kawai ba ku iya ashe ba ku ba iya zama aure ba ba ta kwaza ba kawai suke sha la ilaha illallah kai dan barno kana ji a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shigo gida baki yake fara wankewa <laughs> saboda yana zubar da shi kai ka zo ka ce wai boko ne ina ba gogo ashe wuya ake sha kukan ta sumbantar mata ita ta sumbance ka kana kai Allah kai mu karanta hadil arwa kana ganin har cewa shi yasa aka so bakin namiji ya zama shi yana da ɗan girma bakin mace kuma ɗan ƙarami ɗan tsukakke saboda shi namiji sai ya shigar da shi cikin nashi ya lubbe shi kawai ya lubbe bakin sai ya tsotsa bakin gaba ɗaya ya saka shi cikin nashi ya rufe gaba ɗaya kif <laughs> ita na ta yi zama wawa keke ba bayi <laughs> ba na ta ɗan ƙarami ake so in ka tashi neman aure ka je ka ɗauko bukatan bakin ba abin da ya kai aure lada duk abin da mace za ta yi a duniya ba abin da ya kai mata aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace ta kai daga ɗakin mijinta zuwa kicin in ta je ta dawo sai a rubuta mata ladan umara ma'ana ta manta albasa sai ta je ta ɗauko albasa eh sai ta dawo sai a ce umara sai ta dawo sai ina wuka albasa kuma ta manta sai ta sake ta dawo tabbas malam yayi gaskiya aure akwai lada mai girma kuma mafi alkhairin aure shine auren da matashi yayi tun a farkon kwanakin ƙuruciyarsa sai dai wanda ya jinkirta bai auren ba bisa wata kaddara ko ta larura ta rayuwa ba za a zarge shi ko a ce aurensa ya sami na ba amma dai morewa rayuwa aure shine matashi ya aure a cikin kwanakin auren ka da wuri zai baka dama ka tsare ido ga barin kallon haramun Allahu akbar saboda sha'awa ta fi ƙarfi game da matasa na uku na hudu aurenka da wuri zai baka dama ka tsare ci gabarin zina Allahu akbar aure da wuri zai baka dama ka koyi mu'amala da mutum dan matarka sabuwa ce gare ka baka san halinta ba kila ba yar tawa bace kila yar Kano ka auro kila yar Lai to da haka muna kwadaitar da matasa samari da yan mata wanda Allah ya horewa babu shakka yana da kyau a ce ya mai da hankali yayi aure domin zaman mutum ba aure masifa ne domin akwai jarrabawa mai girma a ciki kadan daga cikin matsalolin da mutum ke fuskanta idan yana zina bashi shi da aure yana iya fadawa cikin zunubi ko da ya fada cikin zinace zinace ko kuma ya fada cikin wata ɗabi'a mummuna wacce za ta iya taɓa lafiyarsa ko ta taɓa hankalinsa wato istimna'i don da muke kira ga matasa lallai ne a mai da hankali a yi aure yana ɗaya daga cikin albarkar da take cikin aure don lokacin da mutum ya aure zai dawo shi yake ciyar da wani sabanin da kafin ya aure sai da a ciyar da shi da haka alkhairan aure ba za su kirgu ba ba za su kidayu ba muna roƙon ubangiji subhanahu wataala da mana gamtakatar wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh